This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asari ya ta ranar 16 ga watan uku na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragama wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga Usman da kanan labarai. to haka yake a maryam a yau ne likitocin ƙasa a yau ne litinin kiristocin pakistan suka yi zaman makoki a kan wani hari da aka kai mutane goma sha biyar suka mutu dubban 'yan kasar brazil ne suke cikin birane cike suna nuna zanga-zangar da ke neman a cire shugabar kasarsu haka kuma in muka koma tarayyar turai za mu ji cewa a yau litinin dinnan ne aka sake jaddada cewa ba amince da maganar kwace yankin kirimiya ba maryam To a shirinmu na yanzu muna ɗauke da rahoto akan taron da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta APC Farfesa Yemi Oshibanjo ya yi a nan Amurka. Wakilin Haruna Dauda kuma na ɗauke da rahoto akan 'yan gudun hijirar da ke jamhuriyar Nijar yanzu haka da kuma irin taimakon da gwamnatin ƙasar ke ba 'yan gudun hijirar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan yadda kafafen sada zumuncin yanar gizo ke taimakawa 'yan siyasa yayin da suke ta yakin neman zaɓe. bayan haka kuma za ku ji shirin ilimi wanda yusuf aliyu haranda ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni To jama'a assalamu alaikum suna tare da sallama ɗin ga cikakkun labaran duniya. kasar Siriya ta cika shekaru biyar na yaƙi wanda sakataren harkokin wajen Amurka Jan Kerry ya jaddada cewa dole ne a sami matsaya akan wannan yaƙi da ake sannan kuma a daidaita da shi shugaban ƙasar bashar al-assad don kawo ƙarshen wannan mace-mace na dubban jama'a da ake samu sannan kuma a samu daidaiton siyasa a ƙasar asad dai na fama da rikicin cikin gida da kuma idanun duniya da suka yi ta a kan shi game da zargin keta 'yancin bil'adama da cin zarafin al'umma shekaru hudu kasar na ta fama da wannan yaƙi a baya sannan kuma yaƙin da ya dame da ƙungiyar 'yan ta'addar isis su masu na nasu a ciki shirin dai cimma yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya wanda amurka ta taɓa goya wa baya ya samu cikas da gaza cimma manufa a shekarar 2014 Dubban 'yan ƙasar Brazil ne suka cika titunan biranen ƙasa a jiya Lahadi suna kira da a tsige shugaban ƙasar su Dilma Rousseff bisa zargin almandahana. Fushin 'yan ƙasar dai akan ita Dilma ya faro ne bayan bankaɗo wani tsarin da ya lulluɓa da rashawa a kamfanin man Petrobras da ƙasar ke tafiyar da shi. masu gabatar da karar sun ce wannan ce almandahana mafi girma a kasar da aka taba ganowa akalla an gano wani kamfanin kasar na gine-gine mafi girma da ba da cin hanci akalla na dala amurka miliyan 800 don a yi a ringizon kudin kwangilar petrobas da dama daga 'yan siyasar kasar da kuma mukarraban shugaban kasar har ma da manyan jami'an petrobas suna fuskantar bincike yanzu haka har yanzu dai ba wani da ake da aka yankewa hukunci amma dai wasu mataimaka 22 da 'yan majalisar dattawa su sha uku da kuma gwamnatoci biyu sun fada cikin zargin karɓar cin hancin mafi yawancin zargin laifuffukan da ake sun faru ne lokacin da ita rosef ke shugabantar kamfanin man na petrobas sai dai har yanzu ba a bincike ta ba ko bayan zargin cin hanci da rashawa da aka yi mata har ila yau Shugaba rosef na fuskantar sukan lamiri saboda tashin farashin kayan masarufi da kuma taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau ne litinin kiristocin Pakistan suke zaman makoki na wuni ɗaya da yin juyayin mutane goma sha biyar da suka mutu a cikin wani hari na ƙunar bakin wake da aka kai cikin waɗanda suka mutu ɗin har da yaro ɗin shekara tara sakamakon bam ɗin da aka tada a mota a garin Lahore. Makarantu a ƙasar Pakistan sun ba da hutun yau domin yin jana'izar waɗanda suka mutu. Mutane saba'in ne dai suka jirkata sakamakon harin da wasu mutane ɗauke da bindigogi suke ƙoƙarin kutsawa cikin cocin a lokacin da masu gadin wurin suka hana su shiga inan ne suka ta da shi bam din a garin na yohanabad a garin mafi mafi yawan kiristoci suke zaune bayan tsare kofar da aka yi aka hana su suka ta da mutanen da ke wurin tuni dai wata kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da taliban din ta ɗauki nauyin kai harin ɗaruruwan kiristoci ne dai a birane irin su lahore ɗin da sauransu a jiya da yau suke zanga-zangar yin kuka da gwamnati cewa ta kasa kare su saboda haka laifinta ne abin da ya same su yau dai shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana bayyana a bainar jama'a bayan raɗe-raɗin da ake ta yadawa na cewa ko ba shi da lafiya ko ya mutu ko kuma an hambara gwamnatinsa a juyin mulkin soja ya fito tare da shugaba a Tambayev na kasar kyrgyz a wurin da ake kira st petersburg kafin shugabannin biyu su tattauna mr atambayev ya ce ya kamata a sami karancin jita-jita akan shugaban na rasha wato akan shugaban na rasha putin dai ya zagaya da shi don tabbatar mashi da cewa ba ma tafiya kadai ba har ma da sassarfa zai iya yi ya kara da cewa ai idan ma ba jita-jita ko ai komai sai ya wato komai zai isa shi shugaba putin ya fada ya faɗi wannan bayanin ne yana murmushi tuni dai ranar wato tun dai ranar 16 ga watan maris ba a sake ganinsa ba bayan haduwarsa da firayim ministan italiya matteo renzi a birnin moscow an daga taron da aka shirya za a yi a astana babban birnin kazak a ranar 12 zuwa 13 ga watan maris dinnan. To kungiyar tarayyar Turai a yau ne Litinin dinnan ta sake jaddada rashin amincewarta da kwace yankin Crimea da ta yi a rashi a bara sannan sun nuna damuwarsu kan yadda hakan ya sa halin 'yancin bil'adama a cikin halin kaka na kayi a yankin da kuma su kansu 'yan garin na Crimea. mai kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar turan ya ce kwatar yankin ya saba wa dokar duniya kamar yadda ya faɗa a yau litinin ya ƙara da cewa kungiyar tarayyar turan tana damuwa da ƙoƙari kuma da karuwar sojojin da suke yi a yankin a halin yanzu da ake ciki a shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko na ci gaba da tattaunawa da shugaban jamus angela merkel a birnin berlin bisa neman taimakon sojojin yammacin turai don kawo ƙarshen 'yan tawayen masu goyon bayan rasha tattaunawar dai ta biyo bayan gargaɗin da jamus ta yi ne na gargadin jigilar kaiwa ukraine ɗin manyan makamai labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a jiya ne dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar apc farfesa yemi oshibanjo ya yi wasu tarurruka a nan amurka inda ya taɓo batun tsaron ƙasa da sojojin najeriya ga dai abokin aikin mu bello habib galadanci da ƙarin bayani dan takarar mataimakin shugaban kasa a najeriya a karkashin inuwar jam'iyyar apc mai adawa farfesa yemi osunbajo ya bayyana cewa abin takaici ne da rundunar sojin najeriya take amfani da sojojin haya a ta na murkushe boko haram mr osunbajo dan asalin jihar eko ya bayyana hakan ne a hirar da ita musamman da murya amurka da aka tambaye shi akan tasirin sojojin haya akan babban zaɓe mai zuwa mr osunbajo ya bayyana kyamar wannan lamarin i don't know about the impact on elections about mercenaries but i think it's an absolutely outrageous thing saboda yadda wannan gwamnati ta yi wa harkokin soji rikon sakainar kashi yanzu gashi mun samu kawunanmu a wani hali babu wani dalili da zai sa sojojin najeriya waɗanda suka yi fice a duk faɗin duniya kamar yadda suka nuna a rigingimin ƙasashen waje da wanzar da zaman lafiya a ce yau sai sojojin haya suna taimaka musu bajo ɗan jam'iyyar hamaya ta apc shine abokin takarar tsohon shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya samu damar yin jawabi ne a gaban 'yan asalin najeriya da ma sauran ƙasashen afirka a biranen baltimore da silver spring duk a jihar maryland a makon da ya wuce ne shugaba goodluck jonathan na najeriya ya amince akan cewa akwai masu taimakawa da harkokin fasaha da ke aiki tare da sojojin najeriya mun sayi kayan yaƙi kuma idan aka sayo sababbin kayan fada ana buƙatar horar da masu amfani da su shine muka gayyato su domin samar da horo farfesan ya kuma bayyana damuwar shi akan wahalhalun da 'yan gudun hijira na boko haram suke fuskanta a halin yanzu especially because those places in northern Nigeria are places that were extremely poor anyway. Batun 'yan gudun hijira na da matukar muhimmanci saboda yankunansu da ke arewacin najeriya na fama da matukar talauci idan aka duba za a ga talauci a arewa ya fi kudu saboda haka dole ne mu duba wannan lamari ran 28 ga wannan wata na maris ne in najeriya suke zaben sabon shugaban kasa shugaba goodluck jonathan na pdp ya sake tsayawa neman wa'adi na biyu amma mai kalubalantar shi buhari bai amince da matakan da jonathan din yake dauka ba wajen samar da tsaro a najeriya bello galadanci murya amurka daga nan washington ƙuri'ar ka yancinka ka rike makaminka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka a gai da bello habib ladanci yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar niger inda kimanin 'yan gudun hijira dubu biyu ke samun mafaka yanzu haka a jamhuriyar ta niger sakamakon irin hare-haren da 'yan boko haram suka kai masu ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani gwamnan jihar da ke jamhuriyar nijar alhaji yakuba usmana gawo ya shaida murya amurka cewa kafin a kai hari na garin baga suna rike ne da 'yan najeriya da ke gudun hijira kasar nasu har kimanin dubu ɗari da hamsin wanda a yanzu hakan kuma adadin su ya kai kimanin dubu ɗari biyu wanda kuma su ke ɗaukar nauyin cinsu da shan su da ma kulawa da harkokin lafiyar su da ma dai abin da gwamnan difan ke cewa to eh, kakin eh, wannan al'amari na wajen bagan nan kakin 'yan boko haram su kama baga muna da wajen mutum mutum dubu ɗari da hamsin da aka yan boko haram sun karɓa baga kuma wasu suka dawo eh, zo muna kiyasa kamar mutum dubu ɗari biyu nan cikin jihar kamar cin su da shan su wa yake ɗaukar nauyin su e ci da sha wannan alhamdulillah gwamnatin Niger tana ba da taimako haba iyaka kuma masu hannu da shuni suna taimaka mana ana ba da abinci wata duka ana ba da abinci na kuma tambayi gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima wanda mafi yawan waɗannan yan gudun hijira yan jihar sa ne ko ya batun maida waɗannan mutane zuwa garuruwan su sai amsa da cewa muna shiri muna nan kan bukamu muddin an samu zaman lafiya muna shiri mu da mutane mu jira ko ana baka abincin sinasir ne dare a kasan wani wanda aka ce karo a kasanka ya fi daɗi amma duk da haka sai an samu lafiya ingantacciya sai mun gyara asibitoci sai mun gyara gidajen da aka kokkona sai mun gyara makarantu kuma babban abin ne. sai mun tabbatar an samu lafiya ingantacciya to yau ka ce mutane su koma mafa koma gambarun gala ka ce su koma kala barbe ko marke ko ka dauki matakan tsoro ba to wanda yan siyasa da ke abuja suke don siyasa suna ce mutane su koma ɗin duk sun gudu da iyalansu sun kaura zuwa abuja su ma su tattaro su zo su zauna a gambarun gara kafin mutanen mu sai su je su biyo su su zauna shine amma ba ma ki mutanen mu su koma wallahi ina marmari mutanen mu su koma garuruwa su amma mu kire siyasa ake na kuma ne mijin irin halin da waɗannan yan gudun hijira da suka taso daga najeriya zuwa jamhuriyar nijar din ke ciki waɗanda na tattuna da wasu kamar haka sunana ya mai daga kuka a lokal gama daga garin difa yanzu mu ya shauka zo nan difa yanzu zuwa mu sallan layayo kamar mu shiga wata shida to kamar ya kuke ne ganin cewa kun baro garin ku kun zo garin mutane ya kuke jiya wannan kasa na mutane alhamdulillah gonin wani ba gonin wani bane mu mun zo mun ci mun sha har muna sauke wanda suka zo a bayan mu ma amma duk dadi in ka zo ma mace ko gidan kuma gidan ka yafi tunda akwai abin da ka a baya ba mu da masala komai a zaman amma muna son mu koma yariyan mu abin da ya kama manguno kuka baga kangarwa mitile duk kamar yau ma za mu koma malama adamawa daga ina kike ke ni daga manufatere ya kuke ji yanzu haka kuna nan a garin mutane kawai dai muna nan ne dai tunda dai muna nan dai ba wahala dai ba wuya haka nan dai a garin mutane amma dai mun fi so mu koma gurin mu kamar kun taba samun wani taimako daga wajen gwamnatin Najeriya haka tunda kuka zo nan ni kan ba mu taɓa samu ba watan ku nawa nan ni na kai shekara ma tun lokacin da aka soma rikicin na farko farko kenan tun lokacin da aka fara rikici na farko na ebo yara na ma ko baban su ma bai yana kuma hallan zama bai fito ba yana can yau yana can amma kuna magana a'a ba ban ji labarin hibe bai zo ba ɗayan naki nawa ne yara na su shida ne mata uku maza uku duk kuna tare da su a nan babu labarin mahaifinsu sai ke kike rike da su a nan ni ke rike da su ban ta yin yi tuyar waina rana a kasuwa in samu abin da zan ci da yarana. Wasu 'yan Najeriya kenan da suka yi gudun hijira zuwa jamhuriyar Nijar don neman samun mafaka sakamakon irin hararen da 'yan Boko Haram ke kaiwa garuruwansu. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga jamhuriyar Nijar. in ya so ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama a gaishe da haruna dauda biyu kafofin sada zumuncin yanar gizo na da mahimmanci sosai musamman ga 'yan siyasa wajen yakin neman zaɓe a cikin kwanan nan kuma jam'iyyar adawa ta apc ta buɗe wani sabon gidan rediyo na kanta ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani kamar dai sauran kasashen da aka ci gaba yanzu haka dai kafofin sadarwa na zamani wato social media irin su facebook twitter whatsapp da ma makamantansu kan taka rawar gani wajen tallata jam'iyyu ko kuma yan takara ko da yake a wasu lokutan aka yi amfani da irin waɗannan kafofin sadarwa ne wajen batanci ko kuma cin zarafin abokanan takara ga mutane irin su mr gemfan da kuma malam muhammad ismail na maganin kafofin sadarwa na taka muhimmiyar rawa wajen tallata guguwar sauyin da ke kadawa a najeriya social media yana taimaka sosai bayan da za ce ba yi domin ta taimaka sosai a tabbatar da labari me yasa yan siyasa suke amfani da social media in su facebook da sansu wajen eh wasu su suna yi domin iya shege ne kawai in ka zo yan siyasa sun aka ga wani zai je social media fara kariya akan wani ya ce haka haka kuma ba haka din ya faru ba shi dai yana nema abin da ya samu riba kai eh kamar su akwai su facebook su twitter ah, su instagram da sauransu ana samun labarai musamman ma whatsapp ana samun labarai da kuma yadda su eh, jam'iyyu suke yada manufofinsu da kuma yadda magoya bayan su suke taimakon suke taimakon su ana suna yada manufofi. Ana ganin hakan ci gaba ne ga siyasar Najeriya? Eh gaskiya an samu ci gaba saboda mun ya kamata a ce duk lokaci in ka lura ba siyasar Najeriya ba a siyasar Turai ma musamman lokacin da aka yi zaɓe na su eh, su Barack Obama eh, kafafen watsa social media sun yi tasiri sun yi an yi amfani da su matuka wurin yada manufofi na jam'iyyu sannan kuma da yadda aka yi ma har suka su kansu yan eh, takarar suka yi suka yi tasiri a wurin mutane. To sai dai kuma wannan na zuwa ne yayin da ma ake zargin wasu kafofin yada labarai a ƙasar da zama 'yan amshin shata ko kuma 'yan ingiza mai kan turuwa inda ake amfani da su wajen cin zarafin wasu 'yan takara batun da ke babbar jam'iyyar adawa ta APC bude nata gidan rediyon don tallata hajarta gidan rediyon da tuni ma ya soma shirye-shiryen gwaji.

To ko mai masana ke cewa game da wannan sabon dambarwar amfani da kafofin yara labarai? Alhaji Umar Dan Kano da ke zama shugaban wakilan kafofin yara labarai a jihar Damawa ya ce fatura ne ta soma kaiwa bango. Ne babu yanda za a yi a baka dama ka faɗi dalilanka na shiga siyasa ko kuma ka yi magoya bayan ka jawabi yanda ya kamata. Kana ganin wannan shi yasa eh, ta jam'iyyar adawa ta APC ma ita ma ta fi da nata gidan redo? Ah, kwarai da gaske ko ai biri ya yi kama da mutum. Tunda yanzu idan ka duba daga karfe tara na dare in kana so ka ga labarai tun daga minti daya ba ka bi na bashin rantsuwa har zuwa minti goma sha bakwai ko sha tara za ka ga kullum ana damun mutane jonathan kaza jonathan pdp jonathan pdp amma duk wani na najeriya ya tabbatar za ka ga in aka dauko maganar apc bai fi a basu minti uku zuwa hudu ba kar wani lokaci ma sai ga an da gangan an sa abun gargada cewa an samu matsala ku gafarce mu shi kenan kila ba a hankali ba har a gama wannan labari na awa daya ba za ka kara jin an dawo da ina haka ke nunawa kenan ga ƙasa irin Najeriya ko kuma ga aikin jarida ko kuma ga martaban Najeriya gaskiya wannan babban matsala ce wanda ya nuna son ra'ayi da son kai kawai shi aka sa a gaba shi ko Mr. Gemfam wanda ya danganta lamarin da rashin adalcin wasu kafofin yada labarai ya ce fa dole hukumar kula da kafofin yaran labaran Najeriya ta tashi tsaye a shi yasa kowa ba ya bude kowane fati ma tana so ta bude tunda na gwamnati ba za su baku eh, yi muku adalci. kawai yanzu dai ba jima wani hukuncin da hukumar kula da kafofin yada labarin kasar NBC ta dauka ba ga irin kafofin yada labaran da kan watsa labarai ko kuma tallace-tallacen da ka iya kawo fitina yayin da ma babban zaben Najeriya ke kara matsowa. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya. Rabuna ba ni jarida in karanta. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu sauraronmu da wannan la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. madugun shirin naku ne Yusuf Aliyu Harande daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan ba ku manta ba, a 'yan makonnin nan shirin ilimi garkuwar ɗan adam ya mai da hankali ne akan ilimin almajirai, musamman ma irin makarantun allo na zamani da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta ƙirƙiro, akasari a arewacin Najeriya. wanda kuma ta ce ta samar da kayayyakin karatu tare da tanadar da abubuwan more rayuwa ga almajirai da ake koyarwa har ma da malamansu. Shin ana gudanar da waɗannan makarantun kamar yadda masana suka sha faɗi a wannan filin? Waɗannan makarantun suna bayar da sakamakon da ya kamata? A ƙoƙarin neman amsoshin waɗannan tambayoyin, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Zahraddini Sani Funtuwa, ya yi tattaki zuwa garin Funtuwa a jihar Katsina domin gane mana yadda ake gudanar da irin waɗannan makarantun. Ga kuma yadda tattaunawar shi ta kasance da shugaban ɗaya daga cikin makarantun da ma wasu daga cikin ɗalibanta. ko da yake a nata bangaren ita gwamnatin jihar katsina tana ware miliyan talatin da shida a duk kowane wata domin ciyarwa da kuma ba da allowance na makarantun almajirai na gwaji guda ɗari da ke faɗin jihar a nasu tsarin gwamnatocin tarayya da na jihohi suna da niyyar rage ba da almajirai ke yi da kuma tusa masu ilimin zamani na boko a zagayen da na yi na kai ziyara a ɗaya daga cikin waɗannan makarantu na tsanga da gwamnatin tarayya ta gina a garin funtuwa da ke cikin jihar katsina a inda da na yi jagoran makarantar Malam Abdurrahman Jibrin ko menene bambancin ilimin na almajiranci a kwanakin baya da wanda suke a yanzu. Bambancin da da yanzu da ɗaliban nan suna karatun alkur'ani sun zunzurutu alhamdulillahi kuma da yawa sukan yi karatu a zauruka da kofar gidaje da wasu gurare wanda ba su da isassun tsafta ba wani tanadajjen abu sai ya zama kan hanyoyi to samun wannan makarantu na tsangayu ya sa almajiranci almajirai sun samu muhalli na natsuwa ga ɗakin kwana ga gurin karatu ga gwamnatin jiha tana ɗaukar ɗawainiyar ba da abinci ga ɗalibai alhamdulillah wannan yasa aka samu bambanci akwai natsuwar da suke da ita ɗalibai yanzu ta fita da kuma ga shi an shigar da darussa na karatun zamani wanda da wani sai ya gama hamma sai ya haddace alkur'ani bai san bai iya rubuta ko da wasiƙa ta hausan boko ba. To wani bayani za ka yi mai sauraro ganin cewa wasu suna ganin kamar gwamnatin tarayya ta gina waɗannan makarantu har yanzu ba amfani da su. Wannan in wasu gurare dai ba amfani da su to ba irin nan yankin funtuwa ba. Da mu mu nan ta funtuwa cike take da ɗalibai har ma in ana iya cewa sun fi ƙarhin ma makarantar amma dai tun da da yalwa haka nan ake ta ci gaba. To na san kuma kamar irin su ta ɗan Musa irin ta daura duk na san ana yin karatu kusan ina jin in akwai inda ma ba a yin karatu mu dai nan a jihar Katsina ta dutsen ma ce nake jin an dan sa yauwa kamar ta dutsen ma kamar amma ta Katsina ma na san akwai ɗalibai da ke karatu. Wani lokaci za ga akwai dai wasu 'yan matsaloli. Hidimar ta taku lahiya launi ko ko akwai dai wasu buƙatu da kuke da su har yanzu gwamnatin tarayya ta ƙara tsomo hannunta. To bukatun da muke da su mu gaskiya duk wanda aka danga ma wannan makaranta musamman irin tamu to mun yi tsammanin bayan an gina makaranta an ka ba mu littattafan karatu uniform an bada to mun yi tsammanin gwamnati kuma za ta dan bude mana wani abu za mu bude wani account kuma ta dan rika turo mana wani abu muna dan rage ɗawainiyan malamai da sauran abubuwa to amma sai zamana an gina makarantar an bada kayan karatu da sauran abubuwan da ake bukata to amma ba a yi ma malamai fa jin komai ba dole wani guri a samu matsaloli in dama makaranta ba kafaffa ba ce tana da wanda suka tsaya tunda ba wani tallafi da aka ɗaukan ma malamai dole wani guri a kasa gudanar da karatu. mai me kuke so ita gwamnatin tarayya taimako da gwamnati ta gina wannan kuma tana so a ci gaba kuma alhamdulillah ana ci gaba to mu abin da muke fata irin malaman da ke ɗawainiya a wannan makaranta tun daga ɗalibai ga kayan karatu ga gurin kwana a samu wata wata dama wannan dukkan proforators na waɗannan makarantu da ai an taba an sa account ɗin kowane proforator to muna muna fatan a rika turo wasu kuɗaɗe masu ɗan kwari wanda kowane proforator akalla karshen wata zai ce ma malamai kai an shi wannan kai an shi wannan a dan rage ɗawainiya in wani abu ma ya dan balle a makaranta ko ya abun ga ya zama ana kokarin a gyaggyara ba tare da an takura ma ɗalibai ko iyayen ɗalibai wajen sai an yi abun ga dan wannan hanyar tana da wahala na sami tattauna da wasu daga cikin ɗaliban wannan makaranta da na samu a garin Funtuwa Kamal Hassan ina ne nan na same ka makarantar gwamnatin tarayya ta gina almajir project Hadiqatul qur'anil karim a ina a nan garin Funtuwa to to gashi na same ka cikin wannan makaranta za ka iya nuna min bambancin irin karatun almajiranci a da da yanzu yadda na tsince ka a harna eh zan iya nuna bambanci sakamakon yanzu abin na kasancewa cikin tsafta to cikin wannan makaranta da na shigo da me da me aka gina eh ga nan akwai azuzuwa na karatu akwai recitation hall eh, bayi na wanka da toilet da wajen kwamfuta duka mun samu wa'annan da sola ta wanka da sauran ire-iren su yanzu kana iya kai karatun boko kenan eh yanzu ina iya yin karatun boko boko bakin gwargwado yanzu ana koyar da mu karatun boko to dan yi mu misali me zaka dan karanta mun da boko din eh zan iya karanto daga A to Z a ikirarin da ta yi gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta gina makarantu 80 a shekarar 2013 a inda ta mika su a jahohin da wannan abu ya shafa inda hukumomin kula da ilimin bai daya na waɗannan jahohi ke kula da waɗannan makarantu can hakika masu iyakacin shirin kenan a yau sai kuma mako mai zuwa da yarda Allah ku ji yadda wannan tsarin zamanantar da makarantun allo ke gudana a sauran sassan jihohin arewacin Najeriya. Yanzu a madadin wakilinmu Zaharuddin Sani Funtuwa da kuma duk waɗanda ya tattauna da su a garin Funtuwa da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin ya kammala. Sai kuma wadda ta daidaita mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Yanzu kuma ga Usman da takaitattun labarai. Kasar Siriya ta shiga shekara ta biyar da yaƙi wanda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada cewa dole a samu matsaya da shugaban kasar Bashar al-Assad don kawo ƙarshen dubban jama'a da ke rasa rayukansu. Assad dai na fama da rikicin cikin gida da kuma idanun kasashen duniya da ke kansa bisa zargin cin zarafin bil'adama da kuma keta haddi. Shekaru hudu kasar na fama da yaƙi a cikin gida da kuma ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS su masu saji suna nasu. haka kuma dubban 'yan kasar brazil ne suka cika titunan biranen a kasar a jiya lahadi game da bukatar tsige shugabar kasarsu dilma bisa maganar almundahana a yau ne litinin wasu kiristocin wani bangare na pakistan suka yi kwana daya da zaman makoki na mutane goma sha biyar da suka mutu ciki har da yaro dan shekaru tara sakamakon bam din harin kunar bakin wake da aka kai a mota a wata cuci a garin na lahore haka kuma yau dai shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana a bainar jama'a bayan raɗe-raɗin da ake yi na yadawa cewa ba shi da lafiya ko kuma ya mutu ko kuma a masa juyin mulki maryam masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da labaran wasanni daga nan birnin washington dc yanzu a madadin usman kabara da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu mr keith ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe daga halima da jamila da mahmud sai an jima ku